ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض والقاسيه قلوبهم وان الظالمين لفي شقاق بعيد شيطان ينا jefa رودو a كراتون النبي دومين ne دي abin دن ya zama jarrabawa ga munafukai da waɗanda zukatansu suka ƙeƙashe a cikin mushrikai lalle azzalumai daga munafukai da mushrikai suna cikin gaba da Allah da manzansa kuma sun yi nesa da gaskiya da shirya